Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci, Muhammad Hafiz Baballa tare da Babu Yakubu Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a 21 ga watan Janairu na shekarar 2022. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa hukumomin jihar Maradi da ke jamhuriyar Nijar sun sanar da dokar hana sayar da man fetur a kasuwar bayan fage bayan da aka gano cewa 'yan ta'adda na amfani da shi. Masu sharhi kan harkokin kwallon kafa a ƙasar kamar sun fara tsokaci kan yadda gasar cin kofin Afirka ta bana da ake gudanarwa a ƙasar ta zo da bazata. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma awal garba na tafa da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni To amma kafin nan ga Baba Yakubu da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba ko Makeri. Bayan taron da ya da ministan harkokin wajen kasar Rasha Sergei Lavrov a yau Juma'a a birnin Geneva. sakataren harkokin wajen amurka antony blinken ya jaddada cewa amurka da kawayenta sun shirya su mayar da martani ga mayar da rasha ke niyyar kaiwa makwabciyarta ukraine idan rasha ta kare kai rundunar sojanta a kan iyakar ukraine lallai wannan na tabbatar da sabon mamaya za su fuskanci martani mai tsanani cikin gaggawa daga amurka da kawayenta blinken yana faɗa wa manema labarai bayan taron kasashen yamma dai suna bukatar rasha ta janye sojoji da makamanta daga kan iyakar ukraine yayin da ita ma moscow take kara matsawa kungiyar tsaro ta nato ta daina da ayyukanta zuwa gabashi da tsakiyar turai kana ta hakikance cewa kungiyar kawancen sojan take karban kasar ukraine a cikinta manyan jami'an diflomasiyyar biyu sun yi wata ganawar mintuna casa'in a karo na hudu a cikin mako guda da jami'an amurka da na rasha suka shiga wata tattaunawa kai tsaye sai dai kafin taron kowanensu ya ce yana sa ran tattaunawar za ta samar da mafita a yau juma'a babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kashedi cewa duniya na fama da manyan kalubaloli guda biyar da ya kwatanta su da wutar da ke neman cinye duniya lamarin da ke buƙatar ɗaukar matakin gaggawa na bai ɗaya wurin kashe wannan wutar zan fara harkokin wannan shekara ne da karkato hankula akan batun annobar covid-19 da matsalolin tattalin arziki da matsalolin sauyin yanayi da miyagun ayyuka a fannin yanar gizo da kuma zaman lafiya da tsaro yana faɗa wa babban taron majalisar ɗinkin duniya a wani jawabi da ya ambato batutuwa da dama masu muhimmanci a wannan shekarar 2022 a kan batun annobar coronavirus ya ce wajibi ne kasashen duniya su haɗa kai wurin ɗaukar matakin gaggawa musamman a fannin karfafa aikin bada rigakafi a duniya ya ce masu yin rigakafin yanzu suna samar da allura miliyan guda da miliyan ɗari biyar a duk wata amma kuma ba a samun daidaito wurin raba maganin kana muna buƙatar kowa ya samu rigakafin a ko'ina wani jirgin ruwan sojan new zealand dauke da lita 250 na ruwa ya isa tonga a yau juma'a inda ya kawo kayan ceto rai ga tsibirin kudancin pacific kwanaki shida bayan da mummunan aman wuta da igiyar ruwa ta tsunami suka lalata hanyoyin ruwansa yayin da taimako daga kasashen waje suka fara shigowa an tilasta wani jirgin saman aikin jin kai na kasar australia komawa saboda samun mutum daya da cutar covid-19 a cikin jirgin lamarin da ke nuni da dimbin matsaloli ga aikin jin kai a daya daga cikin kasashen da suka hana coronavirus shiga cikin su ofishin jakadancin new zealand ya faɗa cewa jirgin da ake kira hmnzs aotearoa ya riga da ya isa a nuku alufa babban birnin kasar haka zalika ruwan da jirgin ke dauke a cikin tankin sa zai iya samar da lita dubu saba'in na ruwa a duk rana ta allah amma wutar a tonga honga ha'afa ta tashi ne a ranar asabar da ta gabata da ta haddasa tsunami da ta lalata kauyuka da wuraren shakatawa a gabar teku kana ta katse hanyar sadarwar kasar mai al'umma kimanin dubu dari da biyar kana ta yi sanadiyar igiyar ruwa a fadin pacific labaran na zuwa ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani mummunan farmaki ta sama a wani gidan yarin yamal ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama ko kuma sun bata a cewar ma'aikatan ceto a yau juma'a biyu bayan harin bam cikin dare lamarin da ya tada rikici an bayyana wasu munanan al'amura da suka faru a sa'ad cibiyar 'yan tawayin huti yayin da ma'aikatan ceto suka ciro gawarwaki daga gine-ginen gidan yarin tare da tara gawarwakin kamar yadda faifan bidiyo da maharan suka fitar ya nuna a kudancin hudaida kuma wasu hotunan bidiyo sun nuna gawarwaki a cikin buraguzai da wasu da suka tsira a galabaice bayan hali ta sama da rundunar haɗaka a jagorancin saudi arabia mai goyon bayan gwamnati ta kai a lokacin da ta kwace cibiyar harkokin sadarwa a ƙarshe a yau juma'a katafarin kamfanin man faransa na total energies ya ce zai dakatar da aiki a myanmar saboda mummunan cin zarafin bil'adama da sojojin kasar ke yi tun bayan da suka kwace mulki a cikin watan fabrairun shekarar 2021 halin da ake ciki game da take haƙƙin bala'adama da kuma batun doka da oda da suke ƙara taɓarɓarewa a myanmar sun kai mu ga sake duban lamarin kana ba za mu amince total energies ya ci gaba da yin wani taimako a ƙasar in ji hukumar gudanarwar kamfanin total ya janye daga rijiyar mai a tekun andaman wanda ke bada wutar lantarki ga 'yan kasar bama da al'ummar thailand watanni shida na bayan nan bayan da lokacin kwangilarsa yake karewa kamfanin ya ce bai iya gano wata hanyar da zai aza takunkumi a kan gwamnatin sojan ba tare da dakatar da samar da mai da kuma biyan ma'aikatar mai da iskar gas ta kasar myanmar wanda sojojin ke rike da ita ba sashen diflomasiyyar ƙasa da ƙasa suna matsa lamba da kuma neman azata a akan gwamnatin sojan myanmar tun ba da ta yi wa hambararriyar shugaba ausan sucin juyin mulki a gaida baba yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu a jamhuriyar Nijar. Gwamnatin jihar Maradi ta sanar da dokar hana sana'ar sayar da man fetur akan titina batun da ya haifar da cece kuce duba da yadda kashi saba'in bisa ɗari na mutanen garin ke amfani da man da ake fasa ƙaurinsa daga Najeriya saboda tsadan na ƙasar da kuma rashin wadatattun gidajen man. Daga Maradi, Mansur Sani ya aiko mana da wannan rahoto. Dakin shawara na da'irar birnin Maraɗi ya karɓi bakuntar dukkanin wasu masu ruwa da tsaki a cikin wakilcin al'umma domin ƙaddamar da sanarwar hana sayar da man fetur ko esansi a bisa tituna ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Maraɗi Abubakar Sha'ibu. A cewar gwamnan jihar becin kare tattalin arziki da hatsarin da ke akwai a cikin sana'ar bincike ya tabbatar da cewa 'yan ta'adda ko miyagun mutane na samun man taɓa rauniyar hanya domin aiwatar da mugun nufin su Jim kaɗan bayan kammala taron gwamnan jihar ta Maraɗi ya hira da manema labarai. Zancen tsohon garkin isansu ya yawa ƙasar yana sawa mutane sun kashe ekonomikin kasan kuma yan ada suna samun na isan suna banna suna kashe mutane to shine an makasudin gwamnati ya ɗauki ne shi tsaye da wannan kasuwa karbiran ga hannu domin tana kamun illa da wajen security tana kana mun illa wajen economic namu kowa ya samu labari wanda ya yi yayi da ganganci in doka ta kama shi za ta aikinta kenan duk mota dan kama ko to su za a yi. Dumbin al'umma ne ke ci da sha da ɗaukar nauyin iyali cikin irin wannan sana'a ta sayar da man fetur a kan titi ko a rariya. Murtala Bashir wani magidanci mai wannan sana'a ya yi bayani. Eh to abin da muke so ga manya tun da sun ga ga kaso tamu ba ta dace ba. Ta samu mu wadda ta dace wadda ta yi daidai da musulmi. mu Amma ka a ce an hana ka sai da abu kuma ba a tusa baka wani. To banda wani wanda ma ke gehe ina da mace da ka gani haka. da goma sha ɗaya kuma ba abin da nake ba su in na sai da Allah abin da Allah ba da shine nake ci da yara mai martaba sarkin gabi Isaka na Abu da ke yankin rumfa na cikin sarakunan da yankin suke fuskantar matsalar tsaro yankin da ke da masu wannan sana'a ta sanandar man fetur lalle wanga fraud yana kawo cikas surtu da mu da ke nan jihar Gabi in dare ka ji su da mu fito ka rasa sanin inda za su to amma abin da muke kira da gwamnati wannan matakin da ta dauka yayi amma ita ma sai ta dauki matakin don Allah don annabi a kafa gidajen mai ko ina iyakan gwalgwado kuma a rage mashi ni dai aka kirawo cikin department din madar inda wannan dokar gwamnati ce ba mu iya hana wannan zance dai na hana sayar da man fetur a hannu akan titunan birnin maraɗi ya haifar da muhawara a cikin al'ummar jihar tuni ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokoki masu adawa na jam'iyyar MPN kishin ƙasa Kabiru Ibrahim ke ganin cewa akwai hanyoyin da ya kamata a bi a dakile wannan sana'a ba tare da an jefa rayuwar al'umma a cikin kunci ba. jin cewa wannan doka za ta fara aiki sai dai farashin man fetur din da ke a kasuwa bisa titi ya fara ƙara kuɗi duba da yanda matakin hana shigowar shi ta tabbata ƙarshen rahoton kenan mansur sani muryar amurka daga maraɗi jamhuriyar niger a gaida mansur sani za mu rufe taskar rahotannin nama kamaru yayin da aka kammala wasannin zagayen farko a gasar cin kofin afirka da ake gudanarwa yanzu haka inda kasashe goma sha shida suka kai zagaye na biyu wanda za a fara a ranar lahadi mai zuwa sai dai masu sharhi kan harkokin kwallon kafa na ganin gasar ta bana ta zo da bazata inda aka fitar da kasar algeria mai rike da kofin daga yawunde wakilin muhammad bashir ladan ya aiko mana da karin bayani A ranar Alhamis da ta gabata ne aka kammala zagaye na farko na gasar cin kofin Afirka da ke gudana a gasar Kamaru. Babban abin mamaki shine Algeria da aka yi waje da ita wacce take rike da kofi bayan karawarta da Ivory Coast inda aka lallasa ta ci uku da ɗaya. Duk ƙasashe da suka zo na ɗaya da na biyu a rukunin su sun yi nasarar zuwa zagaye na gaba. Yayin da ƙasashe hudu da suka zo a na uku da kirga mai yawa suka yi nasarar cikata ƙasashe goma sha shida na zagayen gaba. Hukumar CAF ta fitar da jadawalin yadda wasannin zagaye na biyun za su kasance. A nan ne Burkina Faso za ta kara da Gabon sai Najeriya da Tunusia. Guinea kuma za ta fafata da Gambia yayin da za a kece raini tsakanin Kamaru mai masaukin baki da Comoros. Sauran wasannin na zagayen sun hada da karawa tsakanin Senegal da Cape Verde sai Morocco da Malawi. Ivory Coast za ta fafata da kasar Masar yayin da Mali za ta kece raini ita kuma da Equatorial Guinea. mun buƙaci sharhi daga bakin zakari ramzi masanin gasar kwallon kafa a nan yawunde kan yadda ya ga gasar za ta kasance eto eh muhammad bashir ladan ba a san maceto ba sai miya ta kare saboda kan ga yanayin wannan gasar ce kofin nahiyar afirka da ke gudana a kasar kamaru a gaskiya idan ka duba su kananan kasashen nan na taka rawar gani musamman ma kasar cape da kasar comores domin ba a tata cewa ita comores wacce eh, tsibiri ne ta zo wannan gasa karon farko da ita da gambia za su ya yin abin a zo a gani ko kuma abin mamaki abin mamaki me yasa saboda idan ka duba yadda ta yi waje da ainihin kasar ghana wacce ba a gane ma wannan kasar ba kuma idan ka duba kasar ghana kasa ce wacce a kodayaushe yaushe ta shiga gasar cin kofin nahiyar afirka ba ta fita sai bayan ta zo wato matakin eh, gab da na karshe wato semi final kenan kuma idan ka duba shauran kasashen kamar kasar algeria wacce a gaskiya ta zo da mamaki domin tun karon farko algeria dai yayin da ta shiga wannan gasa wasanta na farko sai ba a gane mata ba kuma idan ka duba algeria fa ta zo tana da dauke da wasanni kimanin 34 wadda ba a ci ta ba to ka gani ita ce ta biyu a duniya bayan kasar italiya da wasanni 37 da ba a ci ta ba to amma kaga a halin yanzu wannan gasar ya nuna cewa ita kasar algeria dai ta wani bangare idan an duba ba ta wani abin a zo a gani ba maza maza ta kasance tana cikin wato matsala to idan ka duba kuma eh, shauran kasashen musamman ma kamar kasar kamaru ko kasar najeriya kasashe ne wadda ainihin su ma suka saba ire-iren wa'annan abubuwan amma ta wani fanni saboda yau idan ka duba kasar kamaru kasa ce wacce ta yi wasannin ta uku ta samu maki bakwai kuma idan ka duba najeriya ita ce gwarzo wacce ta samu maki tara a wasannin uku wasannin dai za a fara su daga ranar lahadi mai zuwa da karawar gabon da burkina faso da la'asar sai kuma najeriya da za ta kara da tunisia da karfe takwas na yamma agogon najeriya da kamaru muhammad bashir ladan na voa hausa daga yawunde a kasar kamaru a gaida muhammad bashir ladan yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman. Alan kabilanci ya sake lincaɓewa a garin Kusuri jihar Arewa mai nisa a yankin Lagun Ishari da ke kan iyakar ƙasar jamhuriyar Kamaru da ƙasar jamhuriyar Chadi. Faɗan da tsakanin kabilan Arab ne makiyaya da kuma kabilar musu masu sana'ar kamun kifi. Duk wannan al'amarin da ya biyo bayan yadda hukumomin ƙasar jamhuriyar Kamaru suka shiga tsakanin su. musamman gwamnan jihar mijin yau bakari an da ya yi kokari na ganin cewa ya ba wa kowane bangare haƙuri kuma ya ce aka yi zuciya nesa har ma magajin gari na kusuri da sauran magaraban gwamnati duka sun yi kokari na ganin cewar an kammala da wannan matsala da ya kullu kai a wannan sashi dai ya sake barkewa ne bayan ziyarar da ministan cikin gidan ƙasar jamhuriyar kamaru musta atangaji ya kai da sasanta wannan kabilan guda biyu kan wannan tashin hankalin da yake faruwa a tsakanin su al'umma da dama dai sun yi asarar dukiyoyin su na miliyoyin kuɗaɗe na sefa a dukkanin bangarorin guda biyu na nemi jin bakin kabilan da suka yi wannan tashin hankalin amma hakan bai samu ba sai dai a a fadan mai martaba sarkin garin na kusuri kuma ta bangaren masu ji na yi kokari na gana da waɗansu mutane guda biyu waɗanda suka bayyana mini irin halin da ake ciki a garin na kusuri na farko dai na tattauna da alhaji abubakar akan yanayin tashin hankalin da ya faru a wannan gari na kusuri ga abin da ya ce alhamdulillah malam awal garba idan muka tsaya muka kalli wannan rikici ko kuma muka kalli garin kusuri dai da idon basira da farko kowa ya sani wannan gari mai albarka na kusuri gari ne na kwatako saboda haka kuma arab shuwa suka shigo cikin wannan gari to da suka shigo suka shigo da harkan kasuwanci da kiwo to saboda haka sai kasance garin ya koma gaba daya yare ne ake yi na arab shuwa ma'ana yanzu a cikin garin kusuri yare na farko da ake shine yaren arab shuwa in ka cire shi sai kabilar hausa hausa fulani ma'ana su ne na biyu a wajen yawa ma'ana kwatakon ma da suke da garin yanzu an fi yawa ta wannan barayin to alhamdulillahi su kwatakon nan kowa ya san su su mutane ne yan boko ma'ana masu ma'amala duk abin da za su yi harka ce ta gwamnati su kuma arafa yan kasuwa sai su kuma a gefe daya akwai mutanen nan wanda ake kiransu da suna muzugum. shin ko kana ganin cewar zama lafiya za ta iya dawowa kuwa cikin gaggawa a wannan sashen? Gaskiya abu ne mai kamar wuya kawo ƙarshen rikicin na a yanzu ba don komai ba saboda kaga su muzugumin yadda kowa ya sani kamun kifi suke yi kuma a cikin kusuri ka nuna gidaje guda biyar ko goma masu kyau ka ce gashi na wasu 'yan kabilar muzugum ne abu ne mai wahala idan ka ga wuri mai kyau a kusuri yawanci za ga waɗannan kabila na arab shi suke da shi to amma menene inda matsalan ya taso wa'annan suna kamun kifi su muzugum kenan su kuma arab suna zuwa musu da shanu wurin to sai takaddama ya hada su a wannan lokacin sai suka ɗauko kara suka kawo ma sarkin kusuri kaga duk mutumin da kaga ya kawo kara a ka'ida na tafiya na al'umma wannan mutumin mai neman sulhu ne to sai arabu washe gari suka zo daga ƙauye kuma nagari suka taimaka musu a gidan sarkin kusurin aka fitar da shanun sarki na gani aka haƙura aka kyale su to bayan nan kuma har gwamnati ma'ana gwamnan marwa ya shigo al'amarin da kanshi aka yi sulhu daga baya kuma su suka sake gayyan yan uwansu da suke cikin gari su arab suka sake suka biyo yancan muzugum daji suka yi ta karkashe su to sakamakon haka su kuma muzugum har suka fusata suka samu wani lokaci da suka shigo da mashina suka bi duk wani wuri cibiyan kasuwanci na kusuri dai suka san na arab ne har bankuna suka bi suka yi ta kokkonawa ta ko'ina to wannan abin kaga ya jawo asara sosai wanda kuma duk wanda ya san arab a tarihin arab za ga mutane ne masu mugun kulli a ransu suna rike abu cewa in kai mana babu maganan yafiya ko kaddara sai mun rama to da wannan ne kaga yanzu dole mutane na hasashen cewa arab din nan ba za su iya hakura ba za su iya koma kuma menene inda matsala yake sakamakon yawancinsu su mutane ne masu son yan uwansu ko da akan ƙarya dan uwan nasu yake tafiya. sannan na yi nasarar tattaunawa da wani matashi dan kabilan kotoko waɗanda su ne yan asalin wannan gari na kusuri shi kan yace fatansa zaman lafiya da juna yake bukata musamman a matsayinsa na matashi ga abin da ya ce. mu dai muna fata dai Allah ya sa mu samu zaman lafiya kawai. a gwamnati ba za ta shigo ciki ba a gwamnati ta shigo ai ita ce in gari ba manya ai ba gari to yanzu na ga an zuba sojoji da 'yan sanda da jandarmomi sojoji da 'yan sanda dai an samu wani dan sukul ne ya tafi da bindiga a sukul ali sibling na kusuri mm. da ya tafi da shi suka samu matsala da profesan shi sai aka zo aka kama shi da aka kama shi su yan arabu su yadda ba shine suka je suka yi manifestation a kusur na mijin ta bakin ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyi a birnin kusuri shi ma ga abin da ya faɗa mini amma ya ce kan bayyana sunansa domin matsalar tsaro al'amuran da suke faruwa a wannan yanki namu na arewa mai nisa abu ne wanda zai baka mamaki ka rasa shi lehin waye ne a cikin lambarin nan shin lahin talakawa ne ko lahin gwamnati ne ka kasa gane waye ne mai liki amma kuma duk wanda ya kyale gidansa a buɗe to dole ne kowa zai shiga shi abin da ya ga dama abubuwan da yake faruwa a cikin wannan arewa mai nisa abubuwa ne da ake ta yi ko da wani lokaci wanda gwamnati ba ta ɗaukan mataki tana hukunta mutane shi yasa kaga abu baya karewa. abin da zai baka mamaki mu dai a yadda mun ka tashi wanda mun ka sani idan ka ji an ce talaka da talaka sun yi fada to mun san dai akwai mashi akwai kibiya akwai takobi akwai adda akwai wuka to amma yanzu sai ya canza wai talaka ne za ga yana fada da me yana fada da bindiga to bindiga mu mun san babu wanda yake da bindiga wanda ya wuce gwamnati yau an zo an waye gari wai talaka da talaka suna fada da bindiga kuma gwamnati ba ta ɗaukan mataki a kan lamarin ya jama'a idan gwamnati ba ta ɗauka mataki da wannan abu abu in yi yawa abu zai zo ya fi karfin gwamnati ku yi kula da dukkan sauran kasashe abin da yake rikiciya daga irin wannan ne barin talaka da makami shi yake kawo wannan abu to me ne gwamnati ake jin tsoronta ba saboda makamin nan ba to an da talaka da makami gwamnati da makami ya za ta ji tsoro abin da ya kasance shekaran jiya a cikin garin nan wallahi abin ya ba da mamaki wanya za a ya zo a ce gwamnati tana son mutum wai talaka yan uwa ne su su hana su ce ba za a yi ba a kama shi ba zai yi ba sai dai a bar haka zai yi eh. akwai ishara da akwai wani abu da za mu duba a cikin wannan kasar ta mai albarka in siyasa kake takama ba kai marafa ba marafa yana firizo. idan dangantaka da shugaban kasa kake ba ka kai tsohon ministan tsaro ba na kamaru yana ina to saboda haka kowa ya kula kowa gwamnati ta yi karhinsa kowa da kai talaka gwamnati ta fi karfin ka saboda doka ta fi karfin mutum to haka gwamnati ta fi karfin mutum ya kamata gwamnati ta yi kokari ta ɗauki mataki ta hukunta waɗanda suke da laihuhuka a cikin wannan abubuwa ina ga in aka yi haka to abin Allah ya taimaka abu zai sauke amma mutukar za a ce maka mutum yayi ba za a hukunta shi ba mutum yayi gobe ba za a hukunta shi to gaskiya abu zai kare ba wannan tashin hankali dai ya sanya mata da tsaffi da kuma yara kanana yin gudun hijira zuwa makwabtan kasar ta jamhuriyar kamaru kasar jamhuriyar chadi musamman a garin nijar bayana an da yanzu haka sama da 'yan kasar kamaru dubu talatin ne suka yi cincirindo a wannan garin domin ganin cewa sun jira da rayuwarsu masu magana dai suna cewa zaman lafiya ya fi zama dan sarki mama awul garba muryar amurka da kasar kamaru a gaida awal garba kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka wayona wayoni mutuwa ba ta kyala kowa ba wayona wayoni wai allah wai allah ni dole an kuka ni dole an kuka ni dole an kuka tun da daina zamar ayaye domin kwarayaye dole zai zama ga wasa ganye a gargacin niwi lallai kudodi dole un kuka ni dole un kuka domin na zama rayaye. yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice a gasancin cin kofin kwallon kafa da ake bugawa na nahiyar afirka karo na 33 a halin yanzu dai an yi wajen da kasashe guda takwas cikin 24 da suke fafatawa a kasar jamhuriyar kamaru a babin farko kasashen da suka rage a halin yanzu guda goma sha shida ne domin dumfarin shafi na biyu na wasan cin kofin ta nahiyar afirka wanda ne yasa na yi hira da wani tsohon dan wasan kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru ahmadu ahijo kan wannan fuskantar da za a yi na wannan gasar ga yadda hira ta kaya. Akwai kasashen da suka tsallake kamar Gambi da ba yi tsammani za su yi sauran wannan wajen ba. Yin yake ba ka kiyaye su, sai su yi tafiya yake da ba yi tsammani ba su ne suke tafiya da nisa. Wallahi Gambi nan sun yi especially na sosai. Paske yanzu a fusi su ne premier pa set point sun cire Tunisi na ciki sun dake Tunisi. Mali ma fusi dake. To ka gani ni Gambi nan gaskiya wasan su ba su da wani manyan 'yan bol amma su duka suna wasa motsi suke ko ina. to ya kake gani kamar kasar gabon da kasar equatorial guinea wanda ake ganin cewar ba za su yi wani abu ba shi kuma suna kokari. eh kamar ekip gabon na da ekip sosai don na ga wasan da suka yi wasa biyun da suka yi wallahi sun nuna cewa eh su ma suna nan eh gine ma ita ma ta nuna amma gabon kam ta nuna cewa ko da wa ita ma za ta kara eh kamar da najeriya ita ma yanzu ana yanzu da tafiyar da ake najeriya ke gani don ita ne ta nuna cewa eh don ta yi dukan duka matsa na furu guda uku eh tana da boyin tara kenan to halin kuma ba wanda ya yi hakan nan a duk abin nan ya kuma kake ganin mai masogin baki kasa kamaru kana ga cewa ita ba ta yi wani abin ko zama gani ba ne eh to kamaru dama ita an saba haka ita wasan ta yake ba ta nuna wani abu kwazo aka shi duka ta yi duka kuma sha ta ko ta ce ta dauki kofi don kamaru yanzu kan gaskiya za mu gani ne da yake yanzu wasan an dage ka koma ne kawai. To ya ke gani kamar kasar su Senegal su Ivory Coast da kuma kasar Morocco wanda yanzu ake ganin cewa su ma taurari. Eh to su a wasan pool kan ba su nuna wani kwazo ba to amma yanzu kan na san wanda ya haɗu da su kam ya shirya ce zai dawo da senegal da maroc eh. to ya kake gani kamar kasar kasar algeria da suka fita wannan ah, wasa baka ga cewa kamar kwallon ah, kafan ah, afirka ta ci gaba ba eh kwallon afirka ta ci gaba da gaske kuwa paske yanzu babu karaman kasa kowane ta fito tun da aka soma wasan na kamaru ba taɓa yin da 'yan ekip guda 24 ba to bana 24 da aka yi an nuna mana cewa wasan afirka ya ci gaba da gaske wasan kowa yana nuna cewa eh yana nan me ya burge ka akan busa da na alkalin wasanni wanda aka fito da mata a karon farko a wasan da ake a nashin afirka tun da aka fara wannan gasa gashi wannan karo 33 kenan da aka yi afirka mata ne suka yi wannan busa me me burge ka eh wallahi yayi mutukan burge ni paske mata yanzu su ma sun zama yanzu da yake ma bol ma yanzu mata ba suna yi ba akwai champion du monde na bol ita ma balon da ne yanzu mata su ma yanzu sun zama sun kwaranta a busa in mace na busa yanzu ba za ce maka ma mace bane shin ka lura zaka shi na ce mace ne muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to a gaida awal garba yanzu kuma sai labarai a takaice To ne a takaice bayan taron da ya da ministan harkokin wajen kasar Rasha Sergei Lavrov a yau Juma'a a birnin Geneva sakataren harkokin wajen amurka antonio blinken ya jaddada cewa amurka da kawayenta sun shirya su mayar da martani gaba mayar da rasha ke niyyar kaiwa makwabciyarta ukraine idan rasha ta kare kai rundunar sojanta a kan iyakar ukraine lallai wannan na tabbatar da sabon mamaya za su fuskanci martani mai tsanani cikin gaggawa daga amurka da kawayenta blinken yana faɗa wa manema labarai bayan taron a yau juma'a babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kashedi cewa duniya na fama da manyan kalubaloli guda biyar da ya kwatanta su da wutar da ke neman cinye duniya lamarin da ke buƙatar ɗaukar matakin gaggawa na bai ɗaya wurin kashe wannan wutar zan fara harkokin wannan shekara ne da karkato hankula akan batun annobar covid-19 da matsalolin tattalin arziki da matsalolin sauyin yanayi da miyagun ayyuka a fannin yanar gizo da kuma zaman lafiya da tsaro yana faɗa wa babban taron majalisar ɗinkin duniya a wani jawabi da ya ambato batutuwa da dama masu muhimmanci a wannan shekarar 2022 a ƙarshe wani jirgin ruwan sojan new zealand dauke da lita 250 na ruwa ya isa tonga a yau juma'a inda ya kawo kayan ceto rai ga tsibirin kudancin pacific kwanaki shida bayan da mummunan aman wuta da igiyar ruwa ta tsunami suka lalata hanyoyin ruwansa To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan mu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin baba ya kuma gari da ya taya na gabatar da shirin da Daniel Brown da ya bada umarni da ba injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.